yeah, yeah, I don't know. dan sarkin barki ya Allah dan sarkin ruwa, ya akwai ya sani wa du'a ya Allah akwai bawan Allah ya Allah ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba ya Allah amma kai ka yi shi kai ka halicce shi ya Allah ka tafi kowa sanin damuwarsa ya arhamar rahim ya Allah Adam ka shiga lamarin Adam ya rabbal alamin ya Allah Adam ka kowa sanin damuwarsa ya Allah ba mu san damuwarsa ba ba mu san me yake damunsa ba ya Allah wannan bawan naka Adam Zango ya Allah ka yayi masa damuwarsa ya Allah ka rufa masa asiri duniya da lahira ka ci gaba da lullaba sirrinsa ya arhamar rahim ka ba shi ikon cinye jarabawar da kai masa ya Allah ka ci gaba da rufe bakinsa akan sirrinsa ya Allah ka ci gaba da rufe bakinsa akan sirrinsa da na ahalinsa da na iyalinsa ya akramal akrami ya san yi addu'a da Allah ba dan kai ba ba dan halina ba ba dan na kai ba dan na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A ah, ɗan uwa musulmi da fatan an yi sallah lafiya. Ubangiji Allah ka ba mu ladan aikin da muka yi. Zunubin da ke cikin aikin da muka yi Allah ka yafe mana. Mamada su kuma Allah ya ji kanki Allah ya sada ki da annan Muhammadu. Adam ya Zango maganganun da kai Allah ya ma albarka. Ka so samun inda yake ƙaiƙayi shi sa ina ganin bidiyon ka na dasa nawa na dasa dawa yar kyamaras nema in yi tahaliki akan maganganun da kai Adam ya Zango ka san mu maganannu ne a harkar nan a kanewood zagin da muke sha ba kowa ne yake shan sa ba a kanewood din nan. to amma duk ba gani ake ba daman za ka yi abu ka yi ne don ka kare kanka ka kare zuri'arka ka kare mutuncin kanka kuma a magana ka na tsinci wani point saboda kai ba dan siyasa ba ne shi sa ba za ka duk kyautar da duk alherin da za ka yi wa bayan Allah ba a ɗaukar kyamara ana nunawa to ka gode wa Allah irin kyautar da Allah yake so kenan dama kuma wani abin ka yi haƙuri kawai ka fito a society ne wanda ba za a ga abin da kake yi ba kawai aibinka ake nema ba alkhairinka ba yanzu nan magana zan fita wannan bidiyon nawa ba wai naka bane musamman na yi shi saboda baban khalifa wato rarara wato ni ibrahim sina na na yi matuƙar baƙin ciki da bin baban khalifa rarara a baya na bi shi ba inda ba je ba lokacin kamfen ɗin Buhari Nijar ne ina ne ba je ba ba inda ba mu sadaukar da ranmu ba yau kamar ni Ibrahim in na kira rarara ba ya ɗaga min waya saboda haka idan duk duniya sarkin masar kai sarkin saudiya zai ce rarara yana da yana da mutunci a wajensa ni ba zan ga haka ba sakamakon ni na san abin da na yi a wajensa a waye gari in kirawo shi ya ki ɗaga min waya oh, wannan da muke masana'anta da ita aisha humaira eh, mataka ce kwari ka koma dai wace ce ɗinka ita ma yau a waye gari ibrahim sina na ya kirawo ta ba ta ɗaga min waya sakamakon kawai allah ya hore kun samu duniya ire-irenmu wanda muka sadaukar da ranmu a kanka tun kafin aisha humaira ta zo ni ibrahim sina na nake binka abin da yasa na yi bidiyon nan saboda na san ba za ka daga min waya ba na yi ma waya na yi ma message ta whatsapp duk baka daga min ba ba irin zagin ni da ban sha a kanka ba amma sai na fuskanta babu wani dan iska a tafiyan nan kamar ni a wajenka an waye gari to abin da ya sa ma na yi bidiyon nan ba dan koi ba saboda sometimes mutane inda nake zaune a zina na barka a na ji an ce ogan ku rarara ya yi muku goma ta zai da asalla an ce yana baku buhun shinkafa an ce yana baku rago bani bani sai a zo a same na wannan to abin yana kona min rai saboda ni ga can na kira ka baka daga amma nan sai a zo ana min congratulation na iska ba na karuwa ba tun ina masifan ma abin ya zo na haƙura ma kawai to shi sa na fito duniya saboda ni ibrahim sina na na san rarara farin sani rarara ya sani amma wanda suka san daɗin rarara daban wanda suka san kwakwar wanda suka ci kwakwar rarara daban iri-iri da da irin kyaututtukan da yake yi da wani abu da yake yi ni bai taɓa zuwa wai a ce wai ya samu a sai dai kawai in abin rara da yake zuwa kan Ibrahim Sina da yake zuwa kaina shine zagi na al'umma idan na fito ina magana akan rarara kuma ni jama'a ku sani ni ina yi ne kawai ne inda na fuskanci zuciyata ta gaya min nan nan ne gaskiya to kawai ne nan zan karkata ba na da wai ina shawara da kai shi ka ga muna shan zagi a wajen mutane mun bauta harkar nan ɗari bisa ɗari amma Kannywood ni tun farko da na san ka Allah Allah shi kadai ya san dalilin da ya shigo da ni Kannywood amma ta bakin iya zango duk duniya harkar fina-finai ba inda ba a cin ba inda ake harka ta talauci da munafunci irin harka Kannywood ka je nan kwaman nan Nollywood ka ga yadda 'yan uwansu suke miliyoyin kuɗi suna ci mu ga munan An ka daka fim din sunan ka sori sai dai lalle sai ka fito gidan sai ka fito gidan gala dole ne in dai ire-iren mu ne in kana so kai surviving sarara ma da muke bi to mu yan iska suka watsar da mu yanzu kamar ni ina ina kira rarara ya ki daga min waya in kira Aisha Humaira ta ki daga min waya in yi message ta ƙi bani fulai na samu baba ali na ce wai me yake damun yarin yana na kira ta wai kunya kunya ka take ji ba ta ba san me za ta gaya ma ba kai ka ji wata irin ansa na yi miki message na yi miki waya wai kunya ta ake ji hisa ba san ba san ansan da za a bani ba ko ba za a iya daga waya ta ba da Allah ka ji wani rashin tunani dan Allah ka ji wani rashin mutunci to mu kanewo dinnan da kake garinta kawai ni ba ma abin da na yi na kwana-kwanan nan nake bakin ciki da nana zan sani irin bin rarara da na yi wallahi wallahi ji da ni baba ali ta ja na asasi allah ya ji rai su kofiyon awai oh, ba wai su kofiyon allah ya ji rai wannan gayan eh, wannan ya ke suna da ido ɗaya nan ga su kofiyon ga salisu ga mu haka za mu jera muka tsaya bayan rarara ba a ganin sa wallahi wannan gayan ya yake da suna wannan kanan namu shi ma Allah ya mai rasuwa Allah ya ji kansa na san rarara ma ko da ya sani ba ba zuwa zai ba domin ni ma wa na ya rasu na kira rarara babu ta'aziyya kai na aurar da yata babu komai a wajen rarara na aurar da ƙanwata ba wani abu a wajen rarara matata ta rasu ni na tura mai da message wallahi tallahi in ya yi magana wannan abin da nake yi yayi magana shi sa har gobe ba zan fasa jinjina wa alin uba wallahi har gobe a kanewood ka kaf ni ba dan da nake jinjina wa irin Nuhu. na biyunsa shine adam e zango din saboda na faɗa lokacin da zan yi aurar da 'yata adam e zango shine ya bani tallafi amma ka bi irin zirarara a baya ai asara ce ba a san kukanka ba matarka ta mutu ba wani abu da kai wa mutum waya ka gaya mai iyalinka abin wai kana tutiyar kana tare da shi kai mai waya bai daga ba kai mai message matarka ta gaya ma sannan ka kirawo yaransa ka gaya musu su gaya mar matarka ta mutu amma wallahi tallahi in nayi in yayi mu magana wannan abin yayi magana duk da haka ban kwaɗayi mana ya jawo min na ci gaba zagin uwa daban zagin uba daban a kan kararara wanda ce irin rayuwa muka ɗauka saboda kawai in Allah ya ba ku duniya sai ku manta da baya to alhamdulillah ni yanzu a yanda nake ciki alhamdulillah wannan mutumin da ke bayana alhaji ibrahim musa dan kwairo. Allah shi mai albarka wasu sun san shi wasu ba su san shi ba yanzu karanta nawa ƙarƙashinsa nake ba abin da bai mun ba ya ban gida ya ban mota ban da kuɗi kuma da yake bani a yanzu ɗan nan da nake a cikin gidansa nake a zaune ban san biyan kuɗin ruwa ba ban san biyan komai ba asibiti in zan je ba da kuɗi na nake zuwa ba kai niyan da kasan ɗan yayi mu haka nake komai yi min ake yi a gidan alhaji ibrahim musa dan gwairo gashi nan sannan a ce ba zan zauna tare da shi ba ƙarya ne ku da muka sadaukar da ranmu a kanka muka bi ku mun sha zuwa kamfen a biyu akwai lokacin da muka je kamfen aka yi mana ragaraga da mota ba ta kanmu muke yi ba ta ya za mu tsira da ogan mu muke yi kuma kai ka san ni na girme ka to Allah in ya juya babu yanda za a yi amma sai mu kirawo ka ni in duk duniyan nan za a ce rarara yana da kirki ai ni ba zan faɗa ba wallahi dan bai mun ba ba abin da ya mun wallahi kuma ni a haka alhamdulillahi ina gode wa alanuhu ina gode wa alhaji ibrahim musa dan kwairo wanda karanta nawa nake tare da shi ina gode wa masoyana da muke tare da su suke kula da ni ina gode wa